من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يوى الله قوديا كما من يوى جنا مرابا داوا ونن درسي نامو wanda muke karanta muktasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wasallam a wannan darasi na saba'in da bakwai wanda ake gudanarwa a wannan masallacin a wannan rana tara a watan bakwai a na rajab shekara ta dubu ɗaya hudu arba'in da ɗaya wanda wannan ranar ta daidai da hudu a watan uku shekara ta dubu muna nan a shekara ta hudu hawadisu a sana a salisa shekara ta uku shekara ta uku ko muna cikin wancan satin mun karanta ko kuma mun fara karanta abin da ya gudana a yakin Uhud yakin Uhud mun karanta har inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina sun yi sansani a wajen Madina gashi nan an yi ido hudu da mushrikai wanda su ma sun yi sansani a wajen madina Bangaren shiga madina manzan Allah sallallahu alaihi kuma bangaren dutsen uhud inda yake kallon madina su kuma kafirai na shawa sun juyawa madina baya wa mun karanta kan cewa a ɓangaren dama na rundunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya zubair ibn al ɗan dan gwaggonsa safiya sannan a ɓangaren hagu kuma ya sa al ibn amr haka ne haka ne haka wadan sun shagalta da kallon fitila ne shi sannan su kuma ɓangaren wato ƙuraishawa sun zo da ɓangarorinsu guda biyu kuma a ɓangaren damansu da suka sa khalid ibn al walid wanda Khalid ibn Walid shi yake fuskantar shi yake fuskantar um, Zubair ibn al-Awwam sannan kuma a bangaren hagu sun sa Ikrima ibn Abi Jahal Allah ta'ala anhu ma wanda shi kuma nan bangaren shi yake fuskantar Al-Munzir ibn Amr haka ne kuma mun yi bayani malam ya bayyana mana cewa kowane ɓangare sun zaburar da na ɓangaren su manzala sallallahu sallama ya yi da musulmi sannan su ma kuma ƙuraishawa sun yi nasu wanda ya jagoranci wannan shine abu sufyan ibn harb a wannan ɓangaren za mu tashi inda malam Allah ya rahama yake cewa wadda fa'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saifahu ila abi dujana sallallahu alaihi wa sallama da fa'a ya ba da takobinsa takobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa abu dujana abu dujana shine simak ibnu kharisha ko simak ibnu aus ibnu kharisha balansare ne yana daga cikin wanda suka je bai'atul aqaba sun je bai'atul aqaba kuma jarimi ne na yankan shakku manzalar sallallahu sallama ya tsaga takobinsa ya ce waye zai karɓi wannan takobin na wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da haƙƙin takobin zubairu bin awwam ya ce gani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzalar sallallahu alaihi sallama ya ki bashi sai na ali ibn abi talib ya zo zai karɓa shi ma manzan Allah ya hana shi sai simak ibnu habisha abu dujana kenan sai ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin takobin inda an ce a karba amma da haƙƙinsa ya dace ka fara sanin haƙƙin kafin ka karba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayoyi guda biyu ɗaya ruwayar manzon Allah yake cewa ka je ka yi yaƙi da wannan takobin ka yi tsara har sai takobin ya lauye har sai takobin ya lauye ba fa langa ba ne ba a dan na ga waɗansu kamar suna ganin kamar lauyewa takobin wani abu ne mai har sai takobin ya lauye kuma wa za ka doka ba dutse za ka je ka doka ba ɗan adam saboda yawan sara har sai takobin ya lauye ɗaya kuma riwayar ya ce haƙƙin takobin shine mutum ya yi yaƙi ba tare da ya gudo ba tare da ya ja baya ba har sai ya ci nasara Allah ya kaddara an yi nasara ko kuma shi ya yi shahada ɗayan biyu ne ma'ana an aka ce sai ka yi shahada ba za ka gudu ba ke ko kowa ya gudu kai ba za ka gudu ba za ka karba ko ba za ka karba ba simak ibn kharisha abu dujana ya ce eh, ya rasulallah zan karba sai ya karbi wannan takobin da ya karbi wannan takobin a ibn al-awwam dan goggon manzon Allah ne safiya safiya yar uwar abdullahi ce mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa ya za yi shi ba ƙuraishi dan uwa a hana shi aje a ba wani bare bai ji wannan bai ji daɗin wannan abun ba cikin sai kullai sai manufa sai ajiye wannan a cikin ransa sai zamanto a yace zai ga abin da zai faru zai ga abin da zai faru saboda haka za mu faɗi abin da ya faru a lokacin da muke yin bayanin abu dujana ya karɓi takobin manzan Allah da takobin manzan Allah a wannan ranar ya yi yaƙi wa kana awwala man badara min mushrikina abu amir farkon wanda ya fara fitowa daga bangaren mushrikai ya zo don ya yi magana shine abu amir abdu amrin ibnu as-saifi abdu amr ibnu as-saifi sunansa kenan shi abu amir ɗin alfasik mutumin kawai mutumin banza ka cin shi ko yaje fassarar da zaka faɗa an ba fasiki wanda ya zamanto yana lalata da mata ba mutumin banza kawai mutumin kawai Shi ne abu amir arrahib wa ma An arrahib da an kasance mar ana imar laƙabi da abu amir baban amir arrai mai tsananin ibada mai tsananin bauta mai tsananin bauta mun fa neman kusaci zuwa ga Allah saboda nagartarsa wa huwa ra'sul ausi shine da shugaban aus kun san aus da hazara jinin da muke ta magana ko tun farko ko shine shugaban su ha to ya aka yi kuma koma cikin ya aka yi kuma koma cikin mushrikai a ga bai kamata gan shi a nan maka mushrikai dai mun san na madina ya suna cikin ina suna cikin madina ba su fito tare ba to ga dalilin da ya sa ya zamanto a cikin ya ce malam yake cewa kana ra'asul auti fil jahiliya kafin zuwa musulunci shine shugabansu bangaren khazraj kuma waye shugabansu abdullahi ibn ubay ibn salul duk a jahiliya a jahiliya abdullahi ibn ubay ibn salul bangaren khazraj shi abu amir ar-rahib abdu amr al-saifi ibn saifi shi kuma shugaban aus a wannan wanda kuma daga baya abdullahi ibn ubay ibn salul ya zama toma gaba ɗaya ya haɗiye su za a naɗa shi shugaba kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma jaa al-islamu sharraka bi yayin da musulunci ya zo sai ya ɗauke kansa ya ƙi yadda da musulunci sai ya koma sai ya fice sai ya fice ya bar wato ya ƙi karɓar musulunci wajen bil adawa ya fito fili yana bayyana adawarsa ga musulunci haɓa ila ƙuraish sai ya bar madina sai ya tafi makka wajen ƙuraishawa yu'allibuhum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato yana harzuka su yana tunzura su su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma har ya ba su wani tabbaci wa wa'adahum ya ba su tabbacin cewa ya anna qaumahu cewa mutanensa al'aus inda shine shugabansu shine jagoransu kuma sai abin da ya faɗa musu yake cewa ƙuraishawa idara auhu ai da zarar sun shi ya yi musu magana a fa'uhu gaba ɗaya za su yi masa biyayya da ya zo ya kalli mutanensa ya ku aus za su ce na'am lambai ka wasu ka ku yi kaza za su yi kaza haka yake gaya a ƙuraishawa to saboda haka shi ne farkon wanda ya fara bayyana a aina a yakin uhud ya fito fili ya fito fili tsakanin wato mushrikai da mutanen madina musulmi wanda suna ganinsa falamma na dawo yayin da ya kwalla musu kira wata arrafa ya yace kun san ko ni waye ni ne wane wane wane dinnan shugabanku qalu sai suka ba shi amsa suka ce eh, kwarai mun ji suke cewa la'an amallahu ainan la'an amallahu bika ainan ya fasi kada Allah ya sa ka samu kwanciyar ka samu sanyin idaniya ya kai wannan fasiki balarabe yana son wato yana son nuna cewa kana cikin tashin hankali sai ce Allah ya sa kar idanka wani ba ka samu sanyi idani yayin shi kake samun tashin ile wani ba ba kai bacci wa kwana uku akwai wanda bai taba bacci wa kwana uku ido na zafi ko ba zafi yawo wato wannan zafin idan ka ga to Allah ya hada ka da tashin hankali wanda ba za ka samu ba shi yasa ake cewa qurratu ainin li walaka in kaga kai bacci idan ka baya zafi ba shi yasa ake cewa dan ba wuce shi ma yake cewa dan haki ba ko saboda dan kankani in ya shiga ido to zai ga cewa babu kwanciyar hankali to idan ido ya yi zafi ya yi zafi manufa Allah ya ɗauke maka bacci Allah ya ɗauke wa mutum bacci kuma ya shiga uku shine suke cewa la an amallahu bika ainan ya fasik kada Allah ya sa ka samu sanyin idaniya ya kai fasiki su suka raɗa mar wannan sunan suka ce wani mutumin banza fakala sai ya ce wa ƙurai shawa laƙad asaba ƙaumi ba'adi sharrun kai wani abin da mummunan abu ya haɗu ya samu mutane na wani sharri mutane ya sun haɗu da wani sharri bayan bana nan kwana biyu din nan saboda ya ba su tabbacin cewa fa da da yayi magana za a amsa yanzu ya zo sun ce mutumin banza sun gaya mar bakar magana to kaga cewa dole shi a tunanin sa yayi tunani ko ba wani abu bane su sun karɓi musulunci shi kuma fasiki ne me zai iya gaya musu kuma katala sannan ya yaƙi musulmi katalar musulmi na ya yaƙi musulmi qitalan shadidan yaƙi wato na iyaransa dan ya karkashe musulmi kaga koda da ƴan uwansa ɗin da Ausu da hazrat da raguwar mutanen da suka zo daga Makka ba ruwansa zai yaƙe su sai yaƙi yaƙi sosai hatta hatta ardakahum bil hijara har sai da ya zamanto ya yi musu rotse da duwar wasu dan yana ɗaya daga cikin wanda ya haƙa wani rami wannan ramin ɗaya daga ciki dawaki dokin Manzala Allah ya fada ci an suna cewa ne dalilin da ya sa har ya samu wannan haƙorin sai zaman to ya kare shi wannan Abu Amir alfasik ɗin kuma kan kuma ta a lokacin da muka yi bayani mun bayanin cewa kuma yana da ɗansa Hamzala Hamzala wanda malam zai ɗan yi bayanin sa kasan abin da ya faru kenan bayan shi ya fito a can baya mun yi magana wanda malam ya tsallake a nan an yi fito na fito usman ibn abi tsala'a ya fito daga bangaren shawa saboda abu ne ya harzuka shi ya tunzura shi ya ce kun gan ba ku ya rike tutar nan ba ku ba mu abun mu dan wancan a yakin badar kuka jawo mana matsala to kuma su suna ganin gadon gidansu ne har wanda zai gaya musu maganar da zai bata musu rai ya fita ya fito na fito ya fito sai na hamza na abdul muttalib ya kashe shi sannan talha ibn abi talha ya fito ali ibn abi talib ya fito ya kashe shi har sai da mutum goma yan gida daya waɗanda su ne magadar wannan tutan duk gaba daya ka kashe su sannan bawan su yazo ya dau tutan bawan su bawan gidan yazo ya dau tutan aka yi wannan yakin kamar yadda muka sani kuma har ya zamanto waɗanda suke kan jabalu ainai suka sauko to shine malam yake mana bayani yace wa abla yawma idin wannan mun karanta shi wancan shi yasa ba wa abla yawma idin abu dujana wato abu dujana ya nuna bala ya nuna bajinta ba karamar bajinta ba an dina abu dujana ko yawwa mai takobin manzon Allah a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi sallam yana rike da takobin manzon Allah kuma ya karbi takobin nan da haƙƙin wannan takobin kuma ya fita ɗaya daga cikin labarin da zai baka mamaki shine a zubair ibn al-awwam wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka ce a basu wannan takobin aka hana shi yace ni ko da manzon Allah ya hana ni sai na ji wani abu a raina saboda dan adam ne shi sai yace bari in je ga me zai iya yi shi wanda aka ba wa din yace sai na bi shi Abu Dujana ana bashi yana da wato kamar wani kyalle ne kyalle ne da shi jan kyalle ana ce mata isaba alhamra sai ya nada a kansa kan kana da jan kyalle a kanka duk wanda ya hango bai hango ka kuma sai ya fara wata irin tafiya ta takama ta yanga ta nuna cewa ni dinnan na daban ne manzon Allah ya kalle shi yake cewa wannan tafiyar Allah baya santa sai a irin wannan wajen a saboda yana nuna maka cewa baka jin tsoro yawwa ai ka idan aka shigo ai mutum wato takurkushewa yake to kai kuma kana tafiya kana takama cikin abin nan ɗinka to wannan yana nuna cewa ka ɗau wannan alkawarin kuma za ka gudu Kai ya shiga cikinsu tsara nan abin nan ya doki wannan ya doki wannan har kuma waɗanda suka zamanto sun gagara daga cikin mushirkai waɗanda fitattu ne sai zaman to sai ga duk wani musulmi in ya tinkare sai sai a ganshi a ƙasa abu dujana irin sai yake nema ya ringa kwantar da su ya ringa kwantar da su har sai da ya zamanto ya keta tsakani ya tafi ƙarshen wato rundunar mushrikai ya ga wani daga ciki ko kuma a cikin jaruman ya gagari musulmi yana ta kai duk inda ya kai sara yake ya yi kansa nan da ɗaya biyu sai ya buge takobin ya ɗauka zai sa ramar sai ya ji kururuwa irin na mata yana duba sai ga shi hind bintu utba matar abu sufiyan kawai sai juya takobinsa zubair ibn awam ne yake ba da wannan labarin yake cewa ba karamin wato yi da wannan takobin ba duk inda kake tunanin zai gagara shi nan yake tinkara shi kuma na ibn awam yana biyarsa saboda tunda an hana ni barin je in ga wannan din zai iya yi saboda haka ya gaggani da ya ga cewa bai saru wannan bai ga me zai sara daga baya yake tambayar sai yake cewa ina girmama takobin manzan Allah ya fi karfin asabi wanda ya zamanto mace da wannan kawai sai juya yake saboda aka takobin na hannunsa amma bai manta da takobin na waye ba wannan kuma kare janabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda wani zai rinka ganin cewa kamar yana ba komai a'a komai ne saboda takobin shi kan darajar takobin ba ko ina ya kamata a sa ba an bai abin da nake nufi balle kuma wani abu sabanin haka kaga inda zai samu mayafin manzon Allah ko wani abun manzon Allah ba zai wasa da shi ba to takobi ko an yi ne dan dan ayi waɗannan abubuwan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai da ya jinjina wannan saboda bayan yaki ya kawo takobin nasa ya ba na Fatima a lokacin sayyidina Ali shi ma ya zo wanda shi ma bajintarsa ba kadan bace a wannan kar kuma da na ce suna daga cikin wanda aka bari mutum biyu da shi da Ubaidullahi ibn Jash a ɗaya bangaren da in mushrikai suka taho in za su koma can bangaren dutsen Uhud yanda ta ah, kibiyoyi ba su ishe su ba su waɗannan guda biyun da sayyidina ali ibn biyu tsalin da ubaydullah ibn jaji su suke dawo da su umman ta matsalar ke kun wani manta ne ban faɗa ba ok to na faɗa alhamdulillah na masu nake in ji wani ya ce ne ana manta dan dan dan yi bayani in nazo kan sayyidina ali ibn biyu tsalin saboda haka sayyidina ali ibn biyu tsalin ya kawo takobinsa takobin ya yi wato irin da gani kai kasan takobin sayyidina ali radiyallahu biyu tsalin wato an yi nuna jarintaka da wannan takobi ya zo yana ba na Fatima sai manzo Allah yake ce mata wanke wannan takobin nawa domin wannan takobin a wannan ranar yana tabbatar da abin da na annabi ya yi jarintaka amma ka tuna fa salib ibn Hanif Abu Dujana da waye abinda da suka yi wannan takobin yau abin da yayi ba kadan bane saboda aka wanke mishi wallahi shi da kansa ya ba shi stamp din cewa ba karamin abu wato abu dujana ya karba da haƙƙinsa kuma ya yi kuma nan takobin ya ci gaba da zama tare da abu dujana bayan nan don har lokacin da aka kashe shi a yaƙin ridda yaƙin musailama a nan ya a nan aka kashe abu dujana za ga cewa da wannan ya tafi da wannan takobi abu dujana simak ibnu harisha bai da tana nan ban taba jin sunan wani sunansa simak ba ko eh akwai mai suna simak digila ma in wani ji sai ce kai wannan dai sunan kakala ne to to wannan abu dujana kenan malam yake cewa abla yawma irin abu dujana yace abu dujana ya nuna bajinta ba karamar bajinta ba wa talha wa talha ibnu ubaidillah wannan shi yana da tiket ɗinsa ɗaya daga cikin mutane goma yan aljanna ana cewa talha al-fayyab wato talha in aka ce fada kamar mai kwarara saboda kyautarsa da wuya ka samu a sabon manzan Allah mai kyautarsa babu mutum ne mai kyauta da baiwa in dai ka zo zai bayar bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin na Umar yana halifa sai to kudinsa sai suka karu kuma dan kasuwa ne mun san a cikin guda goma din ne yan kasuwa ne in ka dauke sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu amma dukkan su yan kasuwa ne ko masu kuɗi attajirai to talha yana daga cikin manyan attajirai tun a makka kafin ya hijira kafin zon faɗa abin da ya uhud san yana daga ciki akwai wani lokaci da ya zo bayan a lokacin halifancin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu dukiyar sai dai mara yawa dukiyar ta yi yawa ta yi yawa in ya shiga ya fita matarsa sai ta damu sai ta shi a cikin damuwa yake cewa me ke damun ka ne sai ce wallahi dukiyar nan ce ta yi yawa ta yi yawa sai da ke ce marta a sadakar da kuɗin mana dukiyar mana sai ji Allah ya miki albarka wannan shawarar ita ce a yanda riwayar ta zo a cikin wato wato a cikin tarihin shi falha kwana uku a gani in ka ganin za ka yi ta ganin bayi da buhu a bayansa buhun ba wai na shinkafa ko alkama ko gari ba kuɗi mun san kuɗin su abin nan ne waɗannan azurfa da zinariya silalla da muka sani na azurfa ko zinariya bawa da kuɗi a bayansa sai zo gidan ka ya kwankwasa ya ce to me faru sai ce wallahi balha ya ce da ni da kuɗin gaba ɗaya ya baka sai da aka kwana uku bayansa ana tarabarwa ana tarabarwa sai da ya zamanto ba komai sannan sai hankalin sai kwanta ya alhamdulillah kafin shekara ta zo yana da ninkin ba ninkin wannan ayo kana da tallan yin shakarkin din Allah ba da gaske yake musu ba in dai mutum yayi imanin zai masa sai gashi ya dawo masa da wannan kudu to Talha ibn Ubaidillah kenan Talha ibn Ubaidillah me ya faru a yaƙi kun san maharbi ne yana dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baya kuskurewa harbi da kibiya shi ba ɗan ɓangaren takobi ba ne amma harbi da kibiya talha ibn ubaidillahi yana daga ciki har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce zai ce zubamar da shi da eh, abin eh, sa'ad ibn abi waqqas duk waɗannan maharba ne da abdurrahman ibn auf dukkan su maharba ne to talha ibn ubaidillahi yana dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malam da yake cewa ya nuna bajinta ɗaya daga cikin inda ya nuna bajinta shine lokacin nan da mushrikai mushrikai suka fara suka yi kawanya din bayan musulmai sun sauka daga maharba sun sauka daga kan abin nan Khalid ibn Walid ya kewayo ta baya an yi wa wato musulmi kofar rago ta gaba ta baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma baya bangaren dutsen Uhud a lokacin mutum goma sha biyu ne tare da shi ragowar duk sun wato sun bazama ana can ana ta fafatawa tsakanin su da mushirikai. to mutum goma sha biyu din nan mutum goma sha ɗaya mutanen Madina ne an sarawa ne Bala ibn Ubaidillah shi kaɗai ne Za ka iya cewa minal muhajiri muhajirin a lokacin aka yi ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farmaki da masu mashi da masu kibiya da masu kawo sara da takobi waɗannan mutanen Madina ɗin suka ba manzon Allah suka yi marwato kariya sai mutum ɗaya ya fita a yi ta fafatawa da shi har sai sun kai shi ƙasa wani ya je ya ƙara tare su yana a haɗa harbi da kibiya da waye duk a jikinsa ba zai fasa ba har sai an kai shi ƙasa haka suka rinka zuwa har sai da mutum goma sha ɗayan nan suka tafi saura tsalha tsalha ibn ubaidillah ya je ya tinkare su ɗaya da ya zamanto abinda mutum goma sha biyun nan suka yi ka haɗa gaba ɗaya bai kai abinda a da talha ya fi abin da mutum goma sha ɗaya nan gaba ɗaya suka yi jikinsa duk kibiyoyi ne dan lokacin da aka yi kira kun san a cike an malam ya ga wuce an kwalla kira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana rayi sai aka dawo sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Umar a lokacin sun sayyidina Ali ibn Abi Talib su ne farkon waɗanda suka fara dawowa dan su ba manzon Allah kariya lokacin da sayyidina Abubakar ya zo a lokacin ma kibiyoyi kibiyoyi sun zamanto sun yi har shi tsala a lokacin an cire mar dan yatsa an cire mar dan yatsa abu dujana abu dujana kuma lokacin shi ma da suka same shi dan yana daga cikin farko farkon wanda suka dawo shi tsakanin jikinsa da waye tsakanin tsara da suka manufa da mashi da kuma harbi da kibiya waje saba'in suka samu jini na zuba amma bai faɗi ba kuma bai mutu ba abu dujana gina ai ka ka ce kuma wai kai ne za ka haɗa kanka da waɗannan wai ka zo ka ce wai waɗannan da sabon manzan Allah su ne. idan suka ce fidaka abi wa ummi fansar ka ya rasulallah mahaifina da na da gaske suke ka yi wa mutum bango kana ji kibiyoyi suna zuba haka tsalhaye suna zuba a jikinka ba za ka kauce ba saboda kar a samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gaba wani ya zo ya kalle shi ya zo ya ce marwai ya yi rinda ya zama kafin wanda duk jikinsa tsara ne ko kuma suka Falha na Ubaidillah abin da yake na har sai lokacin da aka kawo ɗauki sannan suka ɗauke shi sannan aka yi ƙoƙari sai na Abubakar da sannan aka duba in yatsan nasa da aka yi sannan suka yi ƙoƙarin su ɗaure a kau da shi gefe sannan kuma aka ci gaba da wannan fafatawa to shi yasa malam ya ambace shi a nan sai ya ce maka abla abu dujana ko sai ya ce maka da tsalha ibn ubaidillah wa hamza hamza ibn abdul muttalib shi labarin sa ba koye bai shi kaga tun daga farko fito na fito ya fara to bayan fito na fito shi kuma wahshi wahshi wanda bawa ne na tsoaima ibn adi akwai mutsim ibn adi Mutsim ibn Adi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya ba manzon Allah kariya lokacin da ya fita Taifa ya zo dawowa aka hana shigowa din nan ya aika mar ya ce ina neman ka ban jiwar kariya ina son shigo makka ya tattaro ƴaƴansa da kowa da kowa ya ce mun ba manzon Allah kariya sai ya shigo lokacin yana mushriki ya shigo ya ba manzon Allah kariya yake kuma ba wanda zai taba shi amma an kashe shi a yakin Badar an kashe shi a yakin Badar to dan uwansa ko aima ibnu adi da bawansa washiyu washiyu bawa ne na ko aima ba kamar yadda kuka gani a cikin the message ba a cikin wani bawan ne ba ba abin da ya hada shi da hindi shi abin da yace mar yace idan ka kashe min hamza a madadin dan uwana da aka kashe na yan taka to shi kuma washiyu mutumin habasha ne kuma mutanen habasha gwanaye ne wajen harbi da mashi sun yi harba mashi daga nesa in suka sai ka ba za su kuskure ba kuma sanannen abu ne a wajensu saboda haka shi wa shi a matsayinsa na bawawa bai kula shi a wajen yaƙi kana tunanin ka samu jari ne ka je ga abin nan gongo na ruwanka saboda haka ya ce sai rinka bin hamza yana kokarin ya samu dama yanda zai to ya kashe duk inda kake tunanin ba zai wato inda tunanin kamar mu ce da Hausa fasa taro da ya karo zai ga wajen ya baje dukkan abin nan ɗin jarumi sai ga akwai ɗaya daga cikin jarumai na shawa wanda sananne ne a wajen jarintakka suna haɗuwa da hamza washi yake cewa da ya ɗauke kansa da ya sare shi manufa wucewar takobin ga yawa jini na wuce ɗin nan kamar yadda ake faɗa yace sai yake zaton ko da ya kai saran ya kuskure kan nasa bai same shi ba amma saurin wucewar ya wuce kan na wajen saboda saurin wucewar gwaninta ba wai kawai karfi ba ne ba wai kawai kaifin takobi ba ne gwaninta tit ya wuce kan ya wuce ya dawo inda yake saboda sauri a lokacin shi kuma washi yana binsa sai ya harbe shi sai ya zama ya shiga cikin wato daidai kasan mararsa kuma ya riga ya shiga hamza ya yunkuro zai kansa haka din ya yunkuro zai kansa amma kuma karfin mashi yi zamanto ya riga ya yi marwa da tasirin yi zamanto ta yi kifa shi kuma shi iya abin da zai kenan bai taba kowa bai kashe kowa ba sai ta ya zamanto dai in ta sai ta wannan ne a cikin hindu kuma ita ta ce tun da hamza ya kashe dan uwanta a yakin badar mun san mutane uku ne suka fito na farko ko da utba da shaiba da rabi'a kuma dukkan su yan uwan hindu ne ɗaya ko babanta ne hind ibnu bintu utba yar utba ce saboda haka an kashe babanta an kashe yan uwanta guda biyu tana cewa ta dau fansa kuma da hamza saboda hamza yana ɗaya daga cikin wanda ya kashe mutum biyu ba mutum da ya kashe ba ya kashe nasa kuma ya biya kashe wanda ubaida ibn al-harith ya kasa kashewa duk kun manta ko ai ba ku ne haka dai haka dai ana manta din barin katina to saboda haka ita kuma ta yi alƙawarin cewa sai ta ci hantarsa shi ne dalilin da ya sa ta farke cikinsa ta ciro ta yi ƙoƙarin da ci kuma ta kasa sai ta furzar da shi saboda gila wannan shine dalilin musulunta wa alam to saboda haka Hamza ibn Abdul Muttalib shi ma yayi bajinta sannan Ali ibn Abi Talib wannan da sune farkon wanda suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun ji takobin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kawo ya tabbatar yace eh ka yi bajinta ka nuna jarintaka amma abu dujana ya yi sa'al ibn hanif ya yi wane wane wane masu yi amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma su suka ba manzon Allah wannan kariyar lokacin da aka zo kamar inda na kwatanta muku in a ce misali nan shine wato dutsen Uhud wannan kuma wajen shine dutsen da aka ce maharba su tsaya to kun san rundunar musulmi tana nan rundunar mushrikai tana nan idan aka kewayo ta nan baya kaga layi wa musulmi kenan ta bangare biyu ana har abin nan taron su ko ana yaƙar ta nan ana yaƙar ta nan shi yasa suka sa waɗannan kar a yadda a wuce ta nan yaƙin ya zamanto iya nan gaba da gaba tanko idan ka harba ma wato kibiyar ka daga nan zuwa can kibiyar kafin ta karasa daidai dutsen uhud kibiyar wato wato ta yi sanyi za ta iya zamantowa ko ta same ka ba za ka ciwo ba sai aka sa mutum biyu an su kuma su zamanto su za su kare mutum biyu sun isa saboda mutum biyu a waɗanda har wanda suka san yadda takobi yake da an ɗauka ne za su iya mai da mutum nawa a kan wannan kuma ga waɗannan dama su ma suna bada nasu Ubaidullah ibn Jahsh na nan Sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ma yana nan sai suka tare wannan hanyar kwana cewa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama can suka zamanto su ne farkon wanda suke wannan wajen saboda haka jarintakar ba kaɗan sai na Ali ibn Abi Talib ya nuna ba sannan wa nadr ibn Anas wa nadr ibn Anas ana juyawa yi juyawa aka yi lokacin bugawa Anas ibn Nadr sunansa Anas ibn An-Nadr dan sunansa aka radawa Anas ibn Malik dan babban anas ne babba ne na anas anas ibn nazar shi lokacin da ɗaya daga cikin jarintakarsa wannan kawai na faɗar kaɗan ne daga cikin jarintakar da suka yi don malam ya ce sun yi jarintaka sun yi bajinta sosai shi sa ya ambaci sunayen sun gaya ba duka ya ambata bai bi mutum shida ko biyar ba ya ambata anas ibn nazar dama yana daga cikin wanda suke cewa Allah an ka kaddara min cewa zan gamu da abokan gabanka wanda suke gaba da manzon Allah zan nuna maka bajintar da zan yi saboda haka lokacin da aka ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawancin musulmi zuwa da takobi suka yi ana ta kuka wai wayyo Allah ta yanzu ya lami an kashe manzon Allah har ɗaya daga ciki ah, Sa'ad ibn Mu'ad sai ya gamu da Anas ibn yake cewa an kaji an kashe manzon Allah kuma yanzu ya zamu yi kenan sai yake an dai an kashe shi kuma ku mutu akan irin abin da ya mutu akai man sai yake ce mar ya sa'adu wallahi ina jiyo kanshin aljanna kafin in dangana da dutsen Uhud din nan saboda aka yi tinkara ya rinka yi shi ne sa'ad yake cewa wallahi abin da ya yi da yanda ya kuka ba zan iya ya rinka kutsa sai da ya zamanto fiye da mutum saba'in ya ya zamanto ya yi musu illa daga wanda ya musu illa kai wanda ya zamanto ya iya kashe shi sannan suka kashe shi wannan anas ibn nazar to sannan sa'ad ibn rabi ko shi ne na karshe malam ya faɗa sa'ad ibn rabi ko karatun nan da ya gudu ba sa'ad ibn rabi malam yake cewa sa'ad ibn rabi shi ma ya nuna bajinta sa'ad ibn rabi shi ma irin julaibib ne bayan an gama yaƙi aka ba wanda ya tuna sa'ad ibn rabi amma ku yawanci kun tuna sa'ad ibn rabi ko ne wanda aka ba aka hada shi abokantaka da yan uwantaka da wa kai shi ne mai cewa ga mata na guda biyu din nan dauki guda ɗaya ga abin nan nan ba shi bane ya kuke manta su ne to eh da shi da ai yanzu da na faɗi matan biyu ba <laughs> hada ba aka tuna ba <laughs> to wannan sa'ad ibn rabi din bayan an gama yaƙi kun san ana cewa ina wani ina wani kamar yadda manzo Allah yake cewa ina Julaibib na faɗa wancan karan sai yake cewa waye zai je binciko min ina me faru ga Sa'd Rabi tunda ba gan shi ya dawo ba a cikin waɗanda suka daddawo da sai aka je aka same shi Sa'ad eh, Sa'ad shi ya je ya same shi sai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaishe kai ne maka sallama Allah ya ce gaishe ka yace kuma zo duba in ji yaya kake wani irin hali kake ciki sai ce ka je ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina amsa sallamarsa kuma ka je ka ce mar Allah ya saka masa da fiye da abin da ya saka wa dukkan wani annabi kafinsa da kuma dukkan waɗannan jama'a ta musulmi kuma ka je ka gaya wa mutane na mutanen madina cewa ba ku da wani uzuri ko kaɗan in aka iya yi wa manzan Allah aka iya cin masa da kowane irin cutarwa ne ko mai kankantarsa matuƙar idanunku suna kiftawa saƙona kenan zuwa gare su sannan kuma ya cika a lokacin da ya da shi dama a lokacin fiye da mutane a kwance a gefensa wanda ya yi iyayensa kuma sannan ya zama turai wannan sa'ad ibn rabi to malam ya ambaci waɗannan yake cewa hakika sun yi bajinta bajinta sosai to malam sai ya ci gaba da cewa wakanati daula awwalan nahari harin musulmi farkon yakin musulmi su suke da nasara su suke da nasara shi za ke cewa alharbu duwal manufa yaƙi yau naka ne yau na wani ne to farko waɗanda suka yi nasara musulmi ne awwalan nahari a farkon rana wata rana ka yaƙin ba uhud ɗina ne na'am na'am juma'a ko asabar ko alhamis to ran asabar ran asabar gara rinka tambaya dan ka abin manta fan hazama adaullahi sai mushrikai farkon al'amari sai zamanto an ci nasara a kansu sun juya da baya wallahu mudbirin sai suka juya a guje karce suka gudu hattan ta hau ila nisayi har sai da suka tanda ma inda suka yi wa matansu hemomi kun san sun zo da mata dan kar su gudu to har sai suka tanda hemomin ma faramma ra zalikar rumat yayin da har matan su ma da suka gani aka tsallake su aka wuce san wanda ya ga mutuwa manta yake da komai su ma matan suka bi su har shi ne yake cewa sai da ya ga hind ta rike rigarta har irin za a iya ganin shara sharabarta ta karce da matan nan duk ana ta gudu ana ta gudu yace falamma ra yayin da maharban nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wasiya yake cewa ko kun ga tsuntsaye suna waftar mu kar ku bar inda kuke wasiyar manzon Allah gare su kenan yake cewa yayin da maharba suka gani qalu sai wadanda daga cikin suke cewa al-ghanima til ghanima mu je mu kwashi ganima mu je mu kwashi ganima mu je mu kwashi ganima mu je mu kwashi fa dakkarahum amiruhum sai shugaban su jagoran su Abdullahi ibn Ubay Abdullahi ibn Jubayr sai gaya musu ya tunatar da su wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musu ahda rasulullahi alkawarin da manzon Allah da wasiyar da ya musu falam yasma'u amma wasiyar sauraron sa ba sun ga duniya minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum haka Allah yake cewa liyabtaliyakum yace waɗansu ku duniya suke bukata waɗansu kuma lahira suke bukata to bayan kun ga duniyar gata ta zo sai Allah kuma ya dauke duniyar dan ya jarrabe ku wala kad afanku yawa kai kuma wani ya ce dama to akwai yan san duniya ya ce wala kad afanku amma na yafe muku zai kuma mu gata wanda zai zo wanda zai zo surutun zai zai surutun Allah ya ce wala kad afanku Allah da ya yafe muku duk da kun yi hakan an gane yau dan kar wani ya zo ya ce ai gashi nan mayewar sun sauka suna neman gani masu kibin umarnin maza eh ba su yi ba amma kuma duk da sun yi haka din su yan gata ne Allah ya ce je na yafe muku kai kuma baka da wannan garantin baka da wannan garantin to shine in suka sauka alam yasma'u ba saurare shi ba a lokacin wanda suka zamanto yan tsurari ne iya yawan ba su iya kaiwa sha biyu ba ma a cikin mutum sabai yace fa akhlau sagra sai suka bar wannan kafar kafar da aka ce su kare wa karra fursanul na alaihim sai alaihi sai zamanto wannan kafar sai ta bada dama su ko mushrikai sai suka ribaci wannan kafar sai suka shigo wannan kafar wanda mun ce wanda yake wannan bangaren shine Khalid ibn al-Walid <coughs> kuma Khalid ibn al-Walid tare da dawaki mutum 200 yake kai kuma Khalid ibn al-Walid kamar yadda aka sha gaya muku ba shi da gaggawa a cikin al'amari yakan tsaya ya tsai ya ga cewa ko ya fi an samu wani kuskure da za a yi in ya so wannan kuskuren ni kuma yin amfani da wannan kuskuren samu dama sai zaman toko sun tafka wannan kuskuren bukhari ibn walid sai koyi kewayo ta baya kaga an kewayo ta baya lokacin yawancin waɗannan sun yi ina sun yi gaba kaga nan wajen babu kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai yake nan da ragowar waɗanda suke da shi tare da shi waɗanda ba su da yawa muka bada labarin su saboda haka Khalid ibn Walid da ya dawo shi ba hammin sa nan ba bari mu yi wa farko mu fara dawo da na baya sai yayi kururuwa bayan kaga an sa su a tsakiya ke an sa su a tsakiya sai aka yi kururuwa aka ce ku dawo baya saboda haka musulmi kuma su suka ji kofato a bayansu da sara a bayansu gaba za su yi ko baya za su yi idan ka rikirkice kuma yaƙi ya zamanto ba naka ba in dai ana faɗa ka rikirkice to shi nan an samu galaba a kanka yasa yawancin za a yi yaƙi ko za a yi faɗa har na mutum ɗaya da ɗaya ƙoƙari ake a sa ka girkice ɗaya daga cikin hanyar rigirgicewar ka a tunzura ka in kai fushi to dukkan dabarun ka sai su tafi saboda da fushi kake yi amma idan ya zamanto a cikin kana nan a cikin hayyacinka ka san ta nan ya bullo ta nan ya bullo bari ka kauce ta nan bari ka kauce amma in ka riga ka tunzura kai kansa sai zaman tun sai baka waje shi kuma sai ya abin nan saboda haka sai aka yi kirkita ana jin tsara ta baya kuma ga na gaba tunda sun jiyo wannan kiran kamar yadda nake ce muku amra mace ita take lokacin ma basu su ba kawai ta dau tuta ta kada tuta sai wa mushrikai nake ku dawo in kuwa kaga tuta inda tuta take nan kake zuwa saboda nan kake da aminci nan da nan sai suka dawo eh zawanto an sa musulmi a tsakiya ya ka sa musulmi a tsakiya a wannan lokacin shi ne yake cewa duhu khaliyan suka tarar babu kowa a wannan kafar da aka sanya maharba sai yan kaɗan faja'u minu sai suka shigo musulmi ta nan wa aqbala akhiruhum sai zamanto na ƙarshen su manufa na bayan su sai suka zo suka yi wa musulmi hatta a haƙo bil musulmina sai suka yi wa musulmi dajiya suka yi musu ƙawanya suka sa su a tsakiya fa akrama Allahu man akrama minhum bi shahada anan ne Allah ya girma ya girmama wanda ya so ya girmama cewa yayi shahada wanda cikin mutum saba'in da malam zai yi mana bayani wa hum saba'una mutum saba'in daga cikin sahabbai wa wallan sahaba a lokacin sahabbai kuma waɗansu suka gudu dole saboda baka san inda zaka yi ba gaba zaka yi ko baya zaka yi sai zaman to abin sai rikirkice wa kharasa al-mushrikuna ila rasulillahi sai mushrikai a lokacin manzon Allah lokacin da yake gabatar muku na gaya mu manzon Allah lokacin da ya ga wannan al'amarin sai manzon Allah ya yi kan mushrikai yana cewa ni ne manzon Allah annabi Muhammadu ba tare da shakka ba kaga sai suka ji cewa au na shi wanda muke nema din na faɗi hikimar da ta sa ya ga faɗi da ƙarfi ɗan ja ga wani ya riga ka yi ci nake me yawwa ɗaya daga cikin hikimar ke haka idan suka zo waye a za fi nema dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ci gaba za su yi wa musulmi illa sosai saboda an rikirkita su to amma yayin da suka ci ga manzon Allah wanda suka bi waɗannan musulmin ina za su sai su da wajen manzon Allah su kuma musulmi ina za wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su ma za su sa waɗansu bangaren na mushrikai a tsakiya sai zaman to su ma sai saboda suna jin tsoron kar waɗannan su farwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya kira sai mushrikai sai suka ji shi to daga nan sai mushrikai sai suka fara wato tinkarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su gama da shi Yake malam yake cewa fajarahuhu sai suka wa manzan Allah suka yi masa wato rauni suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rauni na inda muka ce sun sare shi anan ko sun sare shi a goshin sa har sai da jini ya fito sannan silke tunda silke biyu ya sa saboda tsara da aka yi masa tsaran bai iya shiga jikinsa ba amma silken ya huda jikinsa kun san silke na karfi ne ko yawa to silken ya huda wani ba idan misali kamar kan doki wani abu ka idan abin bai sara to sai silken sai ya shiga cikin wato wato kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saran bai shiga ba amma saboda silken karfin saran sai da ya zama to doki silken silken ya shiga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka karya masa ɗaya daga cikin hakorin sa rubaiyarsa wannan kaudu aka karya masa wannan kuma ta hanyar wannan ramin da shi Abu Amir Fasik kanka ji na faɗi sunansa yake cewa mutumin kawai ko mutumin banza kan shi ne haka wannan ramus da wanzan Allah aka janyo har ya faɗa ci har ya faɗa ci saboda haka suka kashe suka tsara haƙorinsa ruba'iyya kun san a gaban haƙorinka akwai guda hudu ko ɗaya biyu uku hudu to wannan ruba'iya ɗaya daga ciki an gane kafin fiƙa an gane a kallon tiƙa wannan da kake jan abu ai ba da wannan ba na gaba kake jan abu ko da tiƙa kake ja to tsakanin kafin ɗaya tikar ka da ɗaya tiƙa akwai haƙora guda hudu kirga ka gani idan wataƙila ko wani bai taɓa kirga wa dan sa shi nan guda hudu ne to wannan su ake kira ruba'iyya daga arba ne daga arba ne shine ake ce masa ruba'i wato hudu su hudu ne koyaushe kuna kowa hudu ne da wuya ga mutum fikarsa ɗaya biyu uku ya zamanto yana da fika fika tsakanin haƙoran nan ne na sama guda hudu guda hudu saboda haka aka karya masa wa kusirat ruba'iyyatu wa kasaru ruba'iyyatu suka karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kutila Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umair yana dauke da tuta karkumanta liwa aka kashe shi baina yadayhi yana gaban kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka shi shi fa al-liwa'a ila Ali ibn Abi Talib jarintaka za ta kara dawowa sai aka mika wa sayyidina Ali ibn Abi Talib wannan tutar ina kuma koyaushe mun ga muku a tuta a yaƙi wanda yake rike da tuta ake nufa saboda an san shugaba na wajen tuta in shugaba kuma ya guje wa tuta kaga akwai matsala ce saboda haka sai suka rinka nufo shi kuma ya nuna jarintaka wa adraka wal mushrikuna sai mushrikai suka yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuriduna qatlahu suna neman kashe shi fa hala dunahu sai suka hana wato aka wato mutum goma sha biyu na hawa ashrata na hawa ashrata mutum wajen goma sai suka zamanto sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garkuwa kar a zo a tare shi hatta kutilu har sai da aka kashe su gaba daya waɗannan mutanen Madina ne gaba daya mutum goma sha ɗaya sai da ya zamanto an gama malam ya ce goma thumma jaladahum talha ibn ubaidillah sannan talha ibn ubaidillah wato ya nuna bajinta ya kare su tsakanin masu suka da masu harbi da masu tsara dukkan su sai da ya tare su ba su iya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta ajhabahum har sai da ya sa suka tare suka gaji suka kasa isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anhu yake watarrasa tarrasa abu dujana alaihi bi zahrihi abu dujana kuma ya zamanto yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama garkuwa da bayansa wan nablu yaqau fihi ki ne kawai suke zuba a kansa wa huwa la yataharraku yana tsaye kam ko motsi baya babu wash ba dan kace wash ai kaga za kai kokarin tabawa babu zancen tabawa kawai an tsaya kibiyoyin suna zuba wanda lokacin da sayyidina Abubakar radiyallahu suka zo suke cewa kibiyoyin kawai tsakanin kibiyoyin ya fi guda saba'in a jikinsa yana tsaye ba wai kibiya ɗaya biyu uku ba saboda wa ake kokari a samu komanda na gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gama da shi Abu jana ya tsaya yana dama yana da jiki ga kuma karfi ya tsaya wannan jinin duk bai zubar da shi ba saboda yana tunanin wanda ya kare ban yi wajen a cikin mu akwai wanda kibiya ɗaya ta tsakani da Allah kibiya ɗaya kibiya ɗaya na'am na'am to kaje muna jin tsoron allura ina kuma ga kibiya kuma gaskiya ne gaskiya ne kibiya ba kuma kowace kibiya an za a zo fa cirewa fa cire kibiya wannan ne ko waɗansu ku da na tabbatar sun ga yadda ake cire kibiya kun san ba ba fuska ake ba saboda wannan bakaletin in sun shiga ba za ka iya fusgo an ka fusgo nama za ka fusga kuma kibiyar dafa da dafi ba da dafi a jiki ba wai ba yin kibiya ta yaƙi babu dafi a jiki kuma wannan dafin shi shi kadai zai iya kwantar da kai ya sa ka gaji ya sa ka kan ka ji ya juya amma yake tsaye ana yanzu yi wa manzan Allah wannan bai ce wayo Allah ba ya gudu har sai da agaji ya zo sannan kuma aka ɗauke shi sannan aka ba ka kare shi waɗannan mutanen Allah ya ƙara yadda da su mutum wanda ya zama bai kaunace su bai san su ba Allah ya yi shi shi ya zama cewa kansa tsarar duniya malam yake cewa usiba yawma idin ainu qatada ibn kata da ibn nu'man shi ma mutumin madina ne aka harbe shi sai zama idan sa wannan wannan wato kwayar idan sai kwayar idan na faɗo fa ta biha idan ya faɗi gashi nan idan ya fito ya kwakwabo ya ya subuce yanzu wa manzon Allah ya ji Rasulullahi kaga ido na manzon Allah ya dau idan ya mayar sallallahu alaihi wa sallam farar da hadiyadihi ya dau hannun ya mayar da ya mayar da hannunsa sallallahu alaihi wa sallama mai albarka fa kanat ahsana ainihi sai wannan idan da manzon Allah ya mayar din hafi fu dayar wanda ba manzon Allah manzon Allah ba ta fita din ba ta fi kyau ta fi kyau sai ya ƙara kyau da wannan idan ga cikin mu'jizar sallallahu alaihi wa sallam. malam yake cewa wasaraka shaitanu sai shaidan ya yi kururuwa cewa inna muhammadan qad qutila ya an kashe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fawa ka zalika fi qulubil muslimina inda kun dama kun ga ruɗe suke wannan suna kokarin da wanda suka ji kiran kaɗan ne wanda suka ji kiran kadan ne da wanda suka dawo to wanda suka dawo irin sayyidina Abubakar da manya-manyan sabai da suke kokarin kare manzon Allah waɗansu kuma suna can fa ana nan ana ta ba ta kashi to sai kuma suka ji wani labari mummunan labari kan cewa ma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe shi kuma shedan ne ya kururuwa kururuwar shedan fa waqa zalika fi qulubi kathirin min al-mushrikin da yawa daga cikin musulmi sai suka yarda fa marra ana subnin nadr kun ga sunayen da ya kar ya faɗa daidai yanzu a ko da a can nazar ibnu anas anas ibnu nazar sai wannan anas ibnu nazar din sai ya zamanto sai ya wuce bi qaumin minal muslimin sai ya ringa tada gungu gungu na musulmi kada alqau bi aidihim abin da yake ma bi aidihim duk abin da yake hannun sun watsar sun yadda takobin sun yadda mashin sun daina yakin saboda mai to an kashe wanzan Allah ko me za ka yi me za ka yi bayan nan qalu qutila rasulullahi ya zo wuce sai suke cewa an kashe wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai yake cewa mata na bil hayati ba da to kuma me amfanin rayuwar ku bayan rayuwar manzan Allah me za ka yi ko bayan manzan Allah ya mutu me kake jira ka je ka tar da shi a can wannan shauƙi ne yake nuna maka cewa tun da ya tafi niwa barin bishi rayuwa ba ta da amfani bayan su ce me za ku yi kuma da rayuwa me amfanin rayuwa me jin daɗin rayuwa bayan manzan Allah baya nan yake gaya musu yace qumu ku tashi fa mutu alama mata alaihi rasulullah alama mata alaihi ku je kuma a kashe ku akan irin abin da aka kashe shi akai in har an kashe shi to mastaqbalan nasa sannan ya fuskanci waɗannan mushrikan wani faye kansu wala kai sa'ad ibn mu'az anan hanya sai ya gamu da sa'ad ibn mu'az fa qala yake cewa ya sa'adu ya kai sa'ad inni la ajidu rihal jannata min duni uhud kafin kai dutsen uhud nan ina jiyo kanshin aljanna wani ba na tafi faƙatala ya je ya rinka gwagwarma ya rinka yaƙi hatta kutila har sai da aka kashe shi wa wuji da bihi sai da aka samu bihi sabu'una jiraha wato miki tsara da suka da harbi idan aka samu waje saba'in asali ma bayan ya mutu ba wanda ya iya gane shi saboda bayan kun san mushrikai sun yi nasara sun babbata sun caccaba fuskar shi shine musula da ake wanda Abu Sufiyan da zai magana a kai, sai a yage sai a farke sai a farke cikin mutum a yi waye an yi markace kace ko ina sara ne da suka a jikinsa sannan fuskarsa an bata ba wanda ya iya gane shi sai uwarsa da mai ta gane shi da 'yan yatsun kafarsa yar uwarsa ta gane shi sannan ta gane shi ana da yawa daga cikin mun an ce misali mutum ya kawo ɗan uwansa yake yi sani kun ji abin da na ce da yawa daga cikin mun an zo an rufe dan uwanka aka jera kafa hamsin a ce fitar da yan yatsun wanne ne dan uwanka a rufe idan su kawai su fito da kafafuwa da yawa ko ba su wannan su fitar ko ba gaskiya na manawa yan wantakar yan wantakar da ake a can ba irin wannan ba ce yar uwarsa ta san kafarsa kuma da dan yatsa ɗaya za ta iya gane shi amma da daga cikin mu mu sani fa qatala wahshiyu al-habashi wahshiyu radiyallahu ta'ala anhu shi ya kashe Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wahshiyu din bayan ya kashe Hamza kun ga dai ɗaya daga cikin mafi alkhairin bayan Allah babba ya kashe shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan kisan da aka yi manzo Allah ya zubar da hawaye kuma lokacin kafin abu a hana ni niyaha kururuwar mutuwa sai da ya zamanto yake cewa Allah sarki Hamza ba wanda zai mar irin wannan kururuwar da aka yi ta kuma aka yi daga baya aka ba aka hana saboda Hamza ta bangare biyu su haduwa da manzon Allah na farko kun ga ai kanin mahaifin manzon Allah ne haka ne kuma tare aka shayar da shi da manzon Allah saboda aka dan uwansa ne na shayarwa kuma wannan dan uwa na shayarwar har gobe da ga cewa yan uwantakar na shiga matukar kun sha mama ɗaya da wani ko da bare ne wanda an akwai wanda mahaifiyarka ta shayar da shi da ga cewa kana sa shige shigen kaunar da kake wa dan uwanka to da haka Hamza ko ba wai kadai wato wanda suka shayar da shi ba mutum ɗaya ba wai ba ta shayar da su tare ta shayar da su ta. saboda haka manzon Allah ya ji ya ji zafin wannan kashe shin da aka yi amma wa shi yana cewa na kashe ɗaya daga cikin mafi girma daga cikin bayan Allah kuma na kashe babban makiyin Allah sai shi ya kashe musailama musailama til kazzab din nan da aka zo ya gagari mutane wa shi shi ya kashe shi bayan ya musulunta ma kun san bai zauna a Madina ba saboda idan ya zauna manzon Allah yana yawan tuna Hamza wato ka duba irin tashin hankali da washi zai shiga a ce wanda ka fi ƙauna ya zama to ba za ka iya zama kusa da shi ba to shine abin da mai da yake faɗa da ibn amr yake cewa kuna ce mana kaza kuna muna ba kusan tashin hankalin da muka shiga da zama lokacin da muke tare da manzon Allah ba? saboda wani ya tuna cewa ya taɓa ƙoƙarin ya kashe manzon Allah wannan kaɗai ya ishe ka tashin hankali cikin zuciyarsu ba wanda da suke so kafin su shiga musulunci kamar su kashe kamar manzon Allah wannan kadai in ka tuna sai ka ji gaban ka ya ce ras ka ji tashin hankali a cikin zuciya ke da na aikata wannan abin ko kuskure yaya al'amarin zai kasance shi yasa da yawa daga cikin su bayan sun yi tunanin wannan da kuma kaunar da ta shiga ba ta iya kalla abdullahi amr ibn al-as amr ibn al-as cewa ya yi wallahi da za ka ce min in sufanta maka wanzan Allah ba zan iya ba saboda ban taba tsaya na kuramar ido na kalle shi saboda kwarjini da yake mu yake ko bana iya magana a gabansa amma ko wanzan Allah yana nuna mara kauna ta sosai wanda su ne daga ciki wanda suke kokarin da su kashe shi kun sa shi ne saboda kaunar da ya ga manzon Allah yana nuna masa yake zaton ma kamar wanda Allah ya fi kaunarsa akan kowa ita ya rasulullahi ba ka fi so ne a cikin yace Aisha radiyallahu na na Aisha radiyallahu ta'ala zai ce a cikin maza yace babanta yace sannan wa yace sannan Umar yace sannan wa yace sannan Abu Abubakar yace sannan sannan wa yace Usman sai yace sai na yi shiru dan kala sake faɗa wani ko mana mai wata kila ni ne na hudun da insha Allah to irin su irin su ba washiyu ka kashe wanda manzon Allah yake kauna ya zuciyar ka za ta zama kuma haka ya rayu ya sahabi ne na manzon Allah muna kaunarsa amma manzon Allah baya iya jurar kallonsa saboda yana tunamar da babbansa dole bar madina to shine malam Allah ya rahama yake cewa katalwa shi Hamza ibn Abdul Muttalib ramahu li harb batin ya harbe ya wani ya ya harbe shi da kibiya da mashi mashinsa ala tariqatil habasha irin jifa da mutanen habasha suke yi kuma zaku kuna karanta hadisi zaku ga cewa tun a lokacin manzo Allah suna yi ku tuna yi lokaci ranar idi sun zo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna bajinta da wato kibiya ana jefa ana harbawa ana harba sama ana ta wasa ai shi ne na Aisha radiyallahu anha manzon Allah ya kalle ta yake cewa kina son ki gani ne ko yawa ai wannan su ne mutanen Habasha sun zo kuma suna yi kuma musulmi ne da yawa sun musulunta alakar wani ya zai ce maka mutanen Habasha ba su musulunta ba sai a dama sun dade da musulunta kuma manzon Allah yana da rai yana raye sun musulunta kuma mun san suna jashi su suwaye za mu tsaya a nan sai sati mai zuwa in Allah subhanahu wata'ala ya ara mana الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله